Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kama ku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa a guji siyasar ko a mutu ko a yi rai a cewar Goodluck Jonathan. A gefe guda kuwa jam'iyyar NNPP ta ce DSS ce abokiyar hamayyar su ba APC ba a jihar Kano. har ila za ku cewa an sace makamashin uranium da ake hada makamin nukiliya da shi a ƙasar Libya. a labaran ketare kuwa gwamnatin burtaniya ta haramta amfani da manhajar tiktok a labarin wasanni kuwa man united ta shirya kan bellingham yayin da henry ya yi watsi da ta yin koci a ƙasar faransa To kanin labaran namu na yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya shawarci 'yan siyasa da su guji siyasar ko a mutu ko a yi rai domin masu muradin yin mulki ba sa tilasta jama'a. Jonathan ya yi wannan gargaɗi ne a ranar Alhamis a jiyar bayarsa jim kaɗan bayan ya kai ziyarar ta'aziyya ga gwamna Doyi Diri da ya rasa mahaifinsa fa Abraham Diri. an rawaito cewa bayelsa mahaifar tsohon shugaban kasa za ta gudanar da zaben majalisar dokokin jihar ne kawai a ranar asabar yayin da zaben gwamna zai gudana a ranar 11 ga watan nuwamba shekarar 2023 mai magana da yahun gwamna doyi dure Mr. Daniel, uh, uh, Mr. Daniel Alabra ya shaida manema labarai a wata sanarwa a ranar Alhamis cewa jonathan ya kuma jaddada cewa kamata ya yi siyasa ta zama hanyar yi wa jama'a hidima ba ta san kai ba ya kuma yi kira ga 'yan siyasa da su jira lokacin da allah zai ba su damar da za su yi shugabanci ba ta karfin tsiya ba jonathan ya bayyana cewa a tsarin dimokuraɗiyya jama'a suna taka rawar gani inda ya yi mamakin dalilin da ya sa masu burin shugabanci ke son tilasta wa jama'a su zaɓe su ya kuma shawarci al'ummar jihar da su gudanar da rayuwarsu cikin kwanciyar hankali a lokacin zaben. yayin da ake shirin kare kuri'a a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a Najeriya a ranar Asabar mai zuwa akwai wasu jihohi na daban guda shida da ba za a yi zaben gwamna a cikinsu ba jihohin su ne jihar Anambra jihar Bayelsa jihar Edo jihar Ekiti jihar Kogi jihar Ondo da kuma jihar Oshun. wannan ya biyo bayan hukuncin kotu na rushe wasu zaɓuka da aka yi a baya tare da tabbatar da wasu da aka zaɓa waɗanda da farko ba su aka bayyana ba a matsayin masu nasara sai dai a duka jihohin za a gudanar da zaben 'yan majalisun jiha kamar yadda aka tsara tun da fari wannan rashin daidaiton zaɓe tsakanin jihohi shida da sauran jihohin ƙasar ya zamar wa hukumar zaɓe ta INEC wani abu na koma baya. ganin kowace jiha sai dai a yi mata ta shirin daban hakan dai ya samo asali ne tun a shekarar 2003 lokacin da aka gudanar da zaben jihar anambra a watan afrilu to a bangaren tsaro kuwa dakarun rundunar haɗin gwiwa ta operation hadarin daji sun yi nasarar fafatattakai 'yan bindiga da dama bayan wani samami da suka kai a ƙauyukan kagara gidan fadama gangara tsekamalawa malawa da zango kamarawa a kananan hukumomin talatan mafara da shinkafi a jihar zamfara an rawaito cewa a ranakun talata da laraba sojoji sun fara aikin shara a kan sansanonin 'yan bindiga da a yankunan inda suka yi artabu da 'yan ta'adda tare da kashe da dama daga cikinsu suka lalata sansanoninsu sojojin sun kuma kwato rokoki bindigar pkt guda alburusai bindigar ak kira ak-47 guda uku tare da lalata babura 19 na 'yan ta'addan sun kuma kai wani samami a yankin dogon awo lamba bakura da ke karamar hukumar bakura inda suka dakile harin da 'yan bindiga suka kai a babbar hanyar zuwa sokoto. a baya dai 'yan fashin dajin sun tare babba hanyar sakkwata zuwa gusau da nufin sace matafiya amma sai sojoji suka yi gaggawa zuwa wurin tare da korarsu to har waya bangaren tsaron wasu 'yan bindiga sun tarwatsa taron jama'ar jam'iyyar apc a unguwar ile tuntun da ke karamar hukumar ibadan ta kudu maso gabas a jihar oyo inda suka kashe mutum uku tare da lalata motoci da wasu kadarori rahotanni sun ce an kai wa magoya bayan apc da dama hari dan takarar majalisar wakilai na jam'iyyar a mazabar warid aluwaje ya sha da kyar a lokacin harin kamar yadda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce muna cikin wani taro da shugabannin jam'iyya lokacin muna jiran wasu 'yan jam'iyyar su karaso kakakin 'yan sanda jihar adewale osifo bai amsa bai samu dama ba da rahoton da bakinsa ba kan faruwar lamarin mutane da dama a jihar sun shiga fargaba kan faruwar tashe-tashen hankula daban-daban gabanin zaben rana asabar To a jihar Kano kuwa jam'iyyar NNPP ta bayyana cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS ce babbar abokiyar hamayyarta ba APC ba. nnpp ta yi zargin hukumar na aiki tare da jam'iyyar apc mai mulkin jihar domin tauye muradin jama'a a zaben gwamna da za a gudanar a ranar asabar da yake jawabi a madadin nnpp babba bici zababben dan sanata a jam'iyyar ta nnpp ya ce magoya bayan nnpp sun shirya tattaki na lumana a fadin jihar don nuna rashin amincewarsu kan ci gaban daraktan dss da zama a ofishinsa bayan lokacin ritayarsa ya yi wata sha biyar da suka shuɗe jam'iyyar ta kuma yi zargin cewa gwamna abdullahi umar ganduje ne ya buƙaci a aike da daraktan dss din a shekarar 2017 sannan shi ya roƙi a ci gaba da zama duk da karewar wa'adin aikinsa ta kuma yi zargin cewa an aike da wasu jami'an dss na musamman daga abuja don taimakawa apc wajen murɗe zaɓe a ranar alhamis da ta gabata ne dss ta sanar da kama wasu magoya bayan nnpp guda biyu kan zargin yunkurin tada tarzoma gabanin zaben ranar asabar kakakin dss peter apunanya ya sanar a ranar alhamis cewa an kama sharu abubakar tabula da ismail ilyasu mangune kan zargin su da tunzura jama'a a kafafen sada zumunta to hukumar da ke sanya ido kan makamashi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tan biyu da rabi na makamashin uranium ya yi batan dabo a libya hukumar kula da nukiliya ta duniya ce ta bayyana hakan bayan wata ziyara aiki da wasu wakilanta da ke sanya idanu suka kai a farkon makon nan sun gano duro goma da ke dauke da makamashin uranium a baya amma yanzu babu komai cikin su ji hukumar akwai barazanar iskar makamashin na uranium ka iya haifar da gagarumin hadari da kuma barazana ga tsaron makamashin nukiliya. hukumar iaea e ta ce wurin da ake ajiye makamashin baya karkashin ikon gwamnati cikin wata sanarwa da iaea e ta ce za ta gudanar da wani bincike na musamman domin gano dalilin kwashe makamashin nukiliyar da kuma inda aka ɓoye shi a yanzu ba a san yaushe aka ɗauke makamashin ba kuma babu tabbacin wanda ya ɗauke shi hukumar ta iaea e tana kokarin ganin yadda za ta fito da abin da ya faru a fili kowa ya sani yadda aka sace makamashin da kuma inda aka yi da shi yanzu sai dai a wannan kadamin masu sanya idanu na nuna fargaba kan rashin sanin illar da iskar makamashin za ta iya haifarwa da kuma barazanarsa ga tsaron nukiliya. To a labaran ƙetare ƙasar burtaniya na shirin haramta amfani da TikTok a na'urorin gwamnatinta. Bayan wasu ƙasashen yammacin duniya sun dakatar da amfani da manhajar mallakar ƙasar China saboda dalilan tsaro. TikTok na fuskantar ƙarin bincike saboda fargabar cewa bayanan masu amfani da manhajar mallakar kamfanin ByteDance na Beijing na iya shiga hannun gwamnatin China tare da lalata muradun tsaron ƙasashen yamma. cibiyar tsaro ta intanet ta burtaniya ta yi nazari kan ko ya kamata a hana amfani da tiktok daga wayoyin gwamnati yayin da amurka Kanada, belgium da hukumar tarayyar turai suka dakatar da manhajar ministan ofishin majalisar ɗinkin duniya oliver dodin ya shaida majalisar cewa na'urorin gwamnati za su iya shiga manhajojin wasu daga cikin jerin da aka riga aka amince da su To a labarin wasanni kuwa Arsenal ta yi bankwana da Europa League na bana bayan da Sporting ta fitar da ita bugun penalty a Emirates ranar Alhamis. Tun farko sun tashi da ci ɗaya da ɗaya inda Granit Zaka ya ci ƙwallon a minti na tara kuma na biyar da ya zira a raga a kakan nan. A dukkan fafatawar da ya yi wa Arsenal. Sporting ta farke ta hannun Pedro Goncalves bayan da suka koma zagaye na biyu a fafatawar. gabriel martinelli ya buga tasa ta tsafi naritin amma golan sporting adan ya farki ya tare kwallon da haka kungiyar portugal ta kai zagayen gaba wato zagayen gaba da ci biyar da uku sporting ta karasa wasan da 'yan kwallo goma a cikin fili bayan da aka baiwa pedro goncalves jankati a makon jiya gona ta tashi ci biyu da biyu a gidan sporting a wasan zagayen farko na kungiyoyi sha shida to da wannan rahoto na wasanni muka kawo karshen labaran namu na yau amma kafin mu sallama da kuka da kuma ta za ku iya ci gaba da bibiyar gaitattun shirye shiryen mu ta kafafen sada zumunta da suka hada da facebook instagram youtube da sauransu duka at unity fm tv